na yi wani batu wanda bai kamata a ce na yi ba a ce ba zan ƙara aure ba ina kan bakana ba wai ba zan ƙara aure ba ne idan ina tunanin idan na ƙara aure irin abin da ya kasance da ni da sauran mata na baya shi zai ƙara kasancewa no ba haka bane akwai gajiya akan duk abin da ake ganin na yi za ka samu manya-manyan sarakuna ko malamai wanda suka yi aure sama da hamsin amma ba za ka ji zancen kowa ba sai na da zango so idan har ina yin iya bakin kokari na in ga na zauna ban tsaya ido na ya ta kallon mata wannan ta zo ta burge ni wancan ta zo ta burge ni wancan ta zo ta burge ni hankali na ya fara tafiya tunanin yin abin da bai dace ba wani dalilin yasa daga suna samun problem da matata sai ka ga na ƙara yin auren saboda wannan dalili amma yanzu kamar yadda na faɗa ba ni na halicci kaina ba Allah ne ya halicci ni kuma shi ya tsara min abin da zai faru da ni a gaba kuma shi ya tsara abin da ya faru da ni a baya kusan ce zan yi dogon hutu kafin kara tunanin yin aure ko kuma wani abu so kaga babu maganan wata 'yar waje eh, mata daga waje ko daga najeriya ma babu